Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Minister Nijar Ali Muhammad Lamini Zene ya gana tare da shugaban Turkiya kan batutuwan siyasa da na tattalin arziki tsakanin Yamai da Ankara akwai mu da karin bayani. gwamnatin rikon kwarya ta nijar ta yi allah wadda da matsayin najeriya da ke watsi da matakin yamai na ficewa daga kungiyar sidiyawo za ku ji karin haske a cikin shirinmu na musamman za mu je mai da hankali musamman kan bikin dogon karo na tara da ya gudana a birnin bamako a makon da ya wuce Tuma da ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya. Firayim Ministan Nijar Ali Muhammad Lamini Zainab na ci gaba da ziyarar aiki a Turkiya a cewar sanarwar fadar shugaban ƙasar Turkiya Firayim Ministan Nijar da shugaban ƙasar ta turkiya sun tattauna a ranar jiya kan batutuwan siyasa da na tattalin arziki a tsakanin kasashen biyu a ƙarshen wannan ganawa recep tayyip erdogan ya jaddada niyarsa na kawo gudunmuwarsa ga Nijar kan fannoni da dama domin 'yancin wannan ƙasa Bisa matakin da ya fito a ranar Lahadi 28 ga watan Janairu na da Nijar, Burkina Faso da Mali na janyuwarsu daga cikin kungiyar yawo ma'aikatar harkokin wajen Najeriya a cikin wata sanarwa ta ranar 29 ga watan Janairu ta yi watsi da matakin waɗannan ƙasashe na IOS e martanin da hukumin Nijar suka yi watsi da shi a cikin wata sanarwa a yau Alhamis a ranar jiya Alhamis 1 ga watan Fabrairu Asumani shi na ya haɗa mana wannan rahoto. a cikin wata sanarwa ofishin ministan harkokin wajen kasar najeriya ya ci da cewa tun kimanin shekaru hamsin kungiyar su da yawo ke kokarin karfafa zaman lafiya ci gaba da demokradiyya a yankin wannan matakin janyewar wasu kasashe daga yawo na nuna cewa shugabannin mulkin soja da ba zaben su aka yi ba na waɗannan kasashe uku sun ɗauki wani matsayi a idon jama'a da gurin hanawa al'ummomin su cikakken yancin zaɓin su na tushe dangane da yancin kai da kawo da kasuwanci da kuma zaɓar shugabannin su ƙasar najeriya ta ce tana goyon bayan su da yawo domin matsa kaimi kan hanyoyi na gari da kuma niyya ta bai ɗaya domin karewa da karfafa inci da kyakkyawar rayuwa ga duka al'ummomin ƙasashe mambobin ƙungiyar. Da yake mai da martani ofishin ministan harkokin wajen Nijar a wata sanarwa ta ran ga watan Fabriye ya nuna mamakin sa na ganin musun gaskiya da kuma take dokokin ƙasa da ƙasa da hukumomin Najeriya ke yi ta da amincewa jamhuriya mai cikakken inci ta Nijar damar ta tafi cewa daga yawo hukumomin Yamai sun yi watsi da kalaman da suka ɗauka marasa amfani daga Najeriya domin ba su taimakawa wajen sasantawa tsakanin Nijar da Najeriya kasashe biyu yan uwan juna ta wani gefen kasar niger na shida da matakin da ta ɗauka a lokaci ɗaya da Burkina Faso da kuma Mali cikin haɗin kai da taimakawa juna bayan tunani mai zurfi a sakamakon la'akari da abubuwa da dama. Saktar janar na ma'aikatar tsaro Brigadier janar Sani Kance ya gudanar a ranar 1 ga watan Fabrairu a Yamai da kaddamar da daukar dakarun shirin kota kwana eh, runduna na biyu. Za su kasance 300 zuwa 1,200 domin kare da bunƙasa da taimakawa jami'an tsaro a cikin aikinsu na kula da tsaro a cikin kamfanin dillancin labarai na ONEP. ofishin farfakcin ɗin difa wato ta kafa wata tashar bincike tsakanin al'ummomin gagamari da kuma shatimari tashar da ta kawo rashin fahimta ga ƙauyukan guda biyu domin duba matsalar gidi abdulrahman ya hiranta da sakatare jan na farfakcin ɗin difa musaurari bram mamman Kawai shingen bincike da zai bai wa jama'a damar zirga-zirga a cikin kwanciyar hankali tsakanin Nijar da Najeriya. Ganin yanayin tsaro ya dace a bincike abin da yake shige da fice a cikin tsari shine ya samu ka kirkiri wannan shingen bincike muka dora mutanen da suka san wajen domin su sa ido a kan shige da ficen jama'a. Bayan jayewar Komadugu, jama'a sun fahimta akwai gungun da ke son 'yan kasuwa da fasinja idan sun zo a sauke su daga shatimari sai mutanen suna jayayya ko waɗanda suka yarda a ko waɗanda ba su yarda ba a cikin irin wannan jayayya kullum ana komawa ne a kan doka sai a duba mi doka ta ce shin idan aka ɗauko fasinja kana iya aje shi ko kuma ka kai shi inda ya kamata ya je ma'aikatar cikin gida da tsaro ta daktar da ɗakin 'yan jarida na maison de la presse a cikin wani ƙuduri an kafa wani kwamitin wucin gadi da zai kula da hidimomin ɗakin sule zaberu shugaban kungiyar masu jaridu masu zaman kansu ya bada ra'ayin ƙungiyar tasa a cikin rahoton ahmadu haruna jibo ismail A cikin rashin jin daɗi ne muka samu labarin dakatar da izinin ayyukan gidan 'yan jarida shine na farko a cikin tarihin ƙasar Nijar a fannin gidan 'yan jarida. Saboda ko a lokacin Tanja aikin su ne aka janye ba dakatar da su aka yi ba. Gidan 'yan jarida an gina shi ne aka baiwa 'yan jarida shi a shekara 2004-2005 a lokacin taron farkofoni domin baiwa 'yan jarida na gida da na waje su haɗu. Sannan kuma har ake dakatar da da kungiya ina ganin sai ta yi babban laifi saboda matakin bai bayyana dalilin dakatarwa ba duka da akwai baraka tsakanin kungiyoyi dangance da wani biro da ya kawo ƙarshen wa'adin aikinsa mu a wani lokaci mun yi sanarwa mun neman sulhu ba dakatarwa ba shiga tsakani na ofishin ministan sadarwa An fara kamfan yaƙi da cutar makoshi zagaye na biyu a ranar 22 ga watan Janairu a cikin jihar Kance ya ƙare a ranar 26 ga watan. Duk da matsalolin da aka samu an samu nasara a cewar shugabannin likita Ibrahim Salha wakilin daraktan kiwon lafiya na yankin Zandar a cikin rahoton Habu Sarki. Tun lokacin da cutar ta bulla jama'a suna ta faɗi tashi domin su daƙile cutar na makogoro a cikin gundumar mu. Sannan a cikin jihar Zandar a cikin mutane fiye da dubu biyu da suka kamu a mata mai mun samu kashi hamsin cikin ɗari. Mun zagaye na ɗaya da na biyu na ba da maganin shaushawa. Mun samu sakamako mai kyau. Sannan tare da tallafin OMS har sansanin na kance suna ta dafa mana bayan ma shaushawar. Ni ban yi tunanin za a samu wannan sakamako ba. Gaskiya jama'a sun yi ƙoƙari ganin irin matsalolin da aka samu wanda bayan yara sun sha maganin. Ban yi tunanin za a samu wannan sakamako ba. Taron kwamitin yaƙin da kula da annoba a ranar 30 ga watan Janairu a Gadas ya taɓo matsalar ciwon makoko ko makoshi a cikin yankin da kuma matsalolin da ake fuskanta wajen tunkarar wannan annoba. Hamisu Mamman shugaban sashen tsare-tsare da kyan lafiya na ma'aikatar DRSP a cikin rahoton Anise Karim. A mako na hudu an samu adadi na mutane 49 da suka harbu da wannan cuta daga cikinsu goma sha biyar suna samun jinya sai dai abin bakin ciki an samu mutane hudu da suka mutu an ajimalce an samu fita 30 tare da kashi 8.6 cikin 100 da adadi na waraka na kashi 86 cikin 100 yanzu cikin tsarin yaƙi da annobar ana fuskantar matsaloli musamman ma kayayyaki da jigilar samfuran cutar rashin hali domin zurfafa bincike haka kuma da ɗaukar nauyin mara lafiya karancin kayayyaki da suka dace da rashin ɗaukar nauyin mara lafiya masu tsanani rashin ma'aikata da suka kware bayan taro an ɗauki matakan karfafa karfi da ɗaukar nauyi da ci gaba da shaushawa kyauta don fuskantar wannan matsala ganin cewa hanyar zuba a samu allurar ba. A daidai wannan lokaci kuma a jihar Kwanne ana fama da matsalar tsaro da ke da nasaba da matsalar tsaro da ke wakana a ƙasar Najeriya. Shugabannin addinan Musulunci na jihar sun taru domin roƙon Allah ya kawo zaman lafiya a yankin na Kwanne da ma Nijar baki ɗaya. Ƙarin hasken Liman Amadu a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. mun tare nan akan neman tsari ga ƙasar ga gabaki ɗai da kewayen a nan kwanne da an kai haddabe mu nan kewayen ga kunga yanzu kullum kana ji an shiga an da yanki na ta sun ka kewakin ƙauyen nan to shi na mun kai share muka ce dukkan malaman garin ga limamai limamai na masallacin jama'a da sauransu sun haɗu nan mun ka ce to abinda an bukata dai a karanta qur'ani kuma ai karance karance na neman tsari ga Allah mun gabatar da wannan hadaya ga ubangiji Allah shi bamu kwanciyar hankali ƙasar ga shi bamu lafiya da zama lahiya a kuma mun yi shi lahiya mun kare lahiya gaba magabatan mu akwai sarki akwai firifi da sauran jami'an bariki kuma malaman duk da kasari nan kwanni sun hadu. kuma kowa an gaya mai bayan an tashi da nan ga kowa koma limamin jama'a koma a to mambari ne an kai jama'a shi wannan addu'a kwata fenin nacin kofin afirka na kwallon kafa kana kwata divar shekara ta 2023 ya fara zai fara a yau juma'a biyu ga watan fabrairu kungiyoyi takwas ne suka rage da ke neman wannan kofi lauli garba masanin kwallon kafa ya duba kalubalen wannan kwata fainal a cikin rahoton salamat kadiri kwamfalar gasar ta zo da abin ba zata saboda babu cikin ƙungiyoyin 'yan wasa na kasashe takwas da ke cikin karawa na kusa da na ƙarshe. Na cin kofin nahiyar Afirka 2022. Kamaru a shekara 2022 Senegal da Morocco, Burkina Faso, Egypt, Guinea Equatorial, Gambi da Tunisia su ne suka kasance ƙasashen da suka zo a karawa na kusa da na ƙarshe. Amma wannan shekara komai ya canza sannan nan komai yana iya faruwa a cikin wasan kwallon kafa kamar yadda ake cewa. Najeriya, Cote d'Ivoire, Mali sun kasance waɗanda suke sahun gaba da ake saka ma tsammani a karawa ta kusa da karshe Amma abin da za a ce wajen wannan kwambala 'yan wasa na kasashe goma sha hudu cikin ashirin da hudu sun samu sakamako mai kyau. Komai yana iya yiwa a wannan karawar wasan karawar na kusa da na ƙarshe. yanzu sai kuma rahoton da ya rage mana bikin al'adu na dogon karo na tara ya kammala a makon da ya wuce a bamako a bakin kogin isa bikin na gudana kowace shekara a dandalin plus du centenaire wato da ke daga ranar 22 zuwa 28 ga watan janairun shekara ta 2024 taruka baje koli da laccoci da kide-kide da dafa abinci aka shirya rafika a tara wakilar mu ta musamman a birnin mako ta hada mana wannan rahoto A cikin mako ɗaya dandalin cika shekaru hamsin da ke tsakiyar birnin Bamako ya rikide ya koma ƙauyen Dogon. Ma'aikatan hannu na Dogon da na sauran yankuna sun baza kayayyakinsu. Bikin Dogon Ogobanya ya buɗe kofofinsa ga sauran ma'aikatan hannu na yammacin Afirka. Daga cikinsu akwai Alkasu Muhammadu ma'aikacin hannu dan Nijar. A halartarsa ta farko Isaka Salifu wani ɗan Nijar ya bayyana gamsuwarsa. Alhamdulillah tunda muna samun kaɗan kaɗan dan yanzu ba kamar da bane yanzu ko ina kasuwanci na yanzu sai a hankali. Wani yana ce yana neman kaɗan ne bai samu. samu nan ta ga mun gode ma Allah bismillah mun zo muna samun a gwargwadon hali wanda muke koma da shi gida. Ni na samu labari ne daga waɗansu na Abu ne mai mahimmanci ga mai ayyukan hannu. Na kawo kaya takalman fata da kuma kayan ado da tabarma madawa da tifa. Wasu suna yin kayan ado na azurfa, wasu suna aikin fata. malarta 'yan nijar sun fuskanci kalubale na kan iyakoki domin su amfana da bikin ogobanya alkasu muhammadu na da bayani matsaloli da yawa ne ke muna gani hanya na dai mun ɗauko mota mun zo gaya daga gaya sai ka ɗauki jirgin ruwa kuma ƙetaro da kai kuma madabil madabil ma in za ka shiga sai ka ba polis kuɗi sai ka ba na ruwa kuɗi suna kai da kashi uku su wanda ake ba bancin haka kuma akwai matsala duwan kore order da son ɗinka da wani abin nan wani wuri suna ta sai ka bada da in ka tashi daga nijar zakwa bambako kwana guda ne kake yanzu kuma sai kai kwana biyu na uku ka shigo domin hasashen hasara alkasum muhammadu na bukatar tallafi mai ƙarfi daga gwamnati ganin halin rayuwar al'umma da na siyasa da sahel ke ciki muna so su shugabannin nan mu lalle artisan ya kamata a kama mashi in zai yi a mis sauki al'amari da akwai lokacin da ana dan kama ana ba da wani abu ko ana ɗaukar ruwa ko ana iya ɗauka muku ridan shaji kaɗan amma yanzu tunda da akwai matsaloli yanzu ba mu zancen wannan yanzu zancen muke Allah ya hidda mu cikin wannan matsalolin duka tunda duk wanga matsaloli abin da kawo shi wannan tashi hankali ne sarwa suna laɓe tashi hankali ne suna zuwa a hanya suna ci da da mutane shi a ƙasa ba a ca babu control amma a sai irin control inda ake ma mutane ba control na amsa kuɗi ba Bikin Dogon Ogobanya ya zama tamkar wani biki na shekara mai matukar muhimmanci a Bamako, wata nama ga ma'aikatan hannu, 'yan kasuwa, masu abinci da kamfanonin yankin na su saida kayayyakin kayayyakinsu. 'Yan wasannin gargajiya da suka fito daga ko'ina a Mali sun ƙayatar da bikin Dogon Ogobanya a waka da rawa. duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen hausa daga nan sidiyo kalangu yanzu lokaci ya yi da zana haɗa ku da karim hasumi guruza wanda ya shirya kuma zai gabatar muku da labaru da harshen zaurmanci kafin sannan a sha saurare lami lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.